bismillahir rahmanir rahim muhibba kashi na goma sha biyar karki mance duk wani bayani akan yayanta ita take kawo mana so na tabbata ba za mu samu matsala da ita ba murmusa rahima ta kuma yi kana ta ce kwarai kuwa anti shawarar ki ta yi suka kuma duban juna a tare suna masu sakin murmushin cin nasara a can kuwa zagaye ɗakin take ta faman yi tana ci gaba da manna waya a kunnanta tare da furta please answer pick up ka ɗaga wayar ka ɗaga wayar ina tsananin buƙatar shawararka har sai da waya ta kusan katsewa sannan ansar ya ɗaga waya yana faɗin na gare kamar ana kiwata ko sori wanka na shiga ban jima da isa masauki ba na tsaya a restoran na yi ta ƙawai ne kina buƙata in ka miki ya yi magana cikin wasa katse masa wasan ta da faɗin ansar akwai matsala tattara nutsuwarsa ya waje guda yana mai furta ina sauraron ki me ke faruwa farzar da huce ta a hankali tana mai zama a cikin gadon mahmud yana so ya dasa kamaras a kowane angil na masarautar nan ina nufin bai kamata ya hakan ba zai bata min na, bayan babu abin da na fara ta ƙara shi cike da damuwa lokaci guda isa ya zauna a bakin gado yana mai furta what hibba kina da buƙatar ki bar wajen nan yanzu muddin aka dasa kamar kin san an kama ki an gama jinjina masa kai tai kamar yana kallanta kana ta ce to yanzu ya zan yi ansar me zan yi na hana yiwuwar haka huci ya furza a hankali kana ya ce mu hibba ki bar maganar mishan ɗin nan naki abubuwan da suke faruwa alama ne da yake nuna miki cewa akwai matsala a gaba kafin komai ya lalace ya kamata ki tafi tun ban bar cikin garin nan ba zan zo in ɗauke ki mu koma gida ka tsaye shi ta da faɗin haba ansar sai ka ce ba namiji ba sai ka yi kamar ka cire tsoro da shakku sai kuma ka sake komawa ruwa shi ma ya katse ta da faɗin duk abin da ya shafe ki mai hibba ba zan masa tunani ɗaya ba zan yi tunani a kai in ƙara tunani a kai in ƙara tunani a kai kar ki ga laifina saboda ba na son ki shiga matsala kana nufin ka ce mu yanzu in ajiye makamai na in bi ka mu koma gida ina kuma yanci na da nake nema so kake na tafi na mance da komai cikin kwantar da murya ke faɗin ba nufi na kenan ba muhibba na fi kowa son ki samu adalcin da kika cancanta duk duniyan nan idan gaskiya kake faɗi to ka daina sare min gwiwoyi ka daina sakar min jiki da waɗannan maganganun naka Hansar ya furzar da huci cikin ɓaci da yake furta ni ban hana ki aiwatar da komai ba tun daga farko babu abin da nake sai karfafa miki gwiwa amma abin da nake so ki gane shi ne duk abin da za ki yi to ki yi shi ta hanyar da ta dace ki yi tunani farko kafin komai muhibba idan ke biki damu da kanki ba wasu sun damu da ke cikin tsananin bacire take furta ka san me da na sani ma da ban kira ka ba saboda yanzu haka babu wani taimako da kake bani zan yi abuna yadda na tsara ba tare da na nemi shawarar ka ba sai da safe ta ƙara shi tana mai katse kira shiruye haɗi da ƙura a waje guda idanu a hankali ya furzar da huci mai tsananin ɗumi haɗi da shafe fuskarsa da dukkanin tafin hannayensa a ɓangaren muhibba kuwa zama ta yi dirshin akan gado tana tunanin mafita ita yanzu ba ma saka kamaras ɗin ba me zai faru idan mahmud na da shakku da kokonto a kanta zahara ita ce ta faɗo a ranta lokaci guda ta miƙe ta soma shiri kana ta nufi sassan giwa sai dai a bakin ƙofar falon su zara ta ja ta tsaya sakamakon sauraron muryar zahara cikin kuka tana faɗin fa yanzu da gaske ka goyi bayan wannan matan ne fa ba ni na ƙona ta ba fa ba ni na ji mata ciwo ba ita da kanta ta ji ciwo ma kanta sannan fa cikin tsananin ƙuna rai ya katse ta da faɗin just shut up zahara ban miki wannan goyon ba rashin kunya ba ɗabi'ar ki bace abu na farko da safe zaki je ki baiwa rahima haƙuri sannan ki yi alƙawarin ba za sake abin da kika aikata ba da gaske fa da gaske ka yarda da ita fiye da yarka ba wannan matar makaryaciya ce munafuka ce zara ya daka mata tsawa yana kokarin ɗauke ta da mari bai ba ta saurin shigowa ta shiga su haɗe da rungume zara lokaci guda tana furta i'm sorry your highness ban yi niyyar shiga tsakani ba amma dan allah karka bige ta yarinya ce karama tsayawa kawai yana ci gaba da sakin huci jijiyoyinsa sun yi rudu-rudu saboda tsananin bacin rai gaba ɗaya ta kan muhibba ma tsoro ne ya rufe ta gani yadda mahmud ɗin ya koma lokaci guda babu yadda ta iya ne dole ta yi hakan ba don haka ba da ko da wasa ba ta yi gigin shigowa ba har ta shige tsakaninsa da zara cikin tsananin huce yake nuna zara da yatsa kamar zai magana sai kuma ya juya ya sa kai ya fice daga ɗakin gaba ɗaya zara ta kuma shigewa jikin muhibba tana ci gaba da sakin kuka muhibba kuwa sosai ta rungume ta tana kuma lallashinta cikin zuciyarta take ayyana cewa ko shakka babu goyon turai aka yi wa zahara wannan zai bata dama da za ta shawo kan yarinya cikin sauki da tarwatsa mahaifinta ta saki murmushi a hankali tana mai ayyana yadda mahmud zai sha kunya ya kuma faɗo wanwar a baina jama'arsa lokaci guda ta kuma janyo zara suka zauna akan gado tana mai furta is oke zara kukan nan ya isa haka maza share hawayen kin jiko?" zara ta dago tana dubanta da idanuwanta masu zubar hawaye lokaci guda take furta faɗi na ya canza bai taɓa ɗaga mun murya ba sai yau gashi har zai mare ni saboda waccan manyan ta ƙara shi tana mai kuma tantsirewa da wani kukan Babu ga bayanta muhibba ke yi a hankali tana faɗin kukan nan ya isa haka zahara karki saurin yanke hukunci akan mahaifinki abin da ya faɗa miki gaskiya ne ya kamata ki je ki baiwa rahima haƙuri ba a san ya ta gari yar babban gida da raina mutane ba kin ji ko da mamaki zara ta ɗago idanunta masu zubar hawaye tana dubanta kana ta ce ke ma kin zaɓi ki bi bayan wannan mayyan ne wallahi na yi imani ba tsakani da allah take son faɗina ba na san tana buƙatar wani abu ne sannan ba na son ya aure ta ta ƙara shi cikin rawar murya dafa hannunta kaɗan muhibbatai kana ta ce na fahimce ki al'adar mace ce kamar ke ta ji kishi idan mahaifinta zai ƙara aure ko don taya mahaifiyarta kishi ki yi wa rahima kyakkyawan zato kin ji ko sannan ki yi kamar yadda faɗin ki ya ce ki je ki ba ta haƙuri an also ki ba faɗinki haƙuri ma dan kallon muhibbatai kana ta ce shi kenan zan je amma sabida ke kuma tare da ke nake so mu je muhibba ta jinjina mata kai tana mai kuma dafa kanta take faɗin sho zan raka ki insha Allah kin ji ko da haka ki kwantar da hankalinki ta jinjina mata kai a hankali tana mai goge ragowa hawayenta Mahmud da ke tsaye daga kofa yana sauraron su take ji wani irin sanyi a can kasan zuciyarsa ji yake zara na cikin aminci muddin tana tare da muhibba can kasan zuciyarsa yake jin kwanciyar hankali da tarayyar muhibba da zara bugu da ƙari wannan kyawawan shawarar da muhibba ta bata su suka cancanci yarinya mai shekaru irin nata take tunanin matarsa aliya ya faɗo masa tabbas kowace uwa wannan shekarun take jiyo yarta wannan ne lokaci mafi haɗari a rayuwa da yake buƙatar taka tsantsan shekarun balaga idan har muhibba za ta kasance da yarsa a haka bai da haufin zai samu kwanciyar hankali da yin haka. ya saki murmushi mai taushi a hankali kana ya sa kai ya fice muhibba da ke satar kallon kofar da wutsiyar idanun da ta saki murmushi don ko ba komai ta san kwalliya ta biya kuɗin sabulu tarkonta ya ɗanu ta sami yadda ya rima mahmud yanzu abu na gaba da za ta yi shine maganar dasa kamara haka ta ta saki-saki cikin zuciyarta tana neman hanyar da za ta bullo al'amarin mutum guda ne ya faɗo zuciyarta yazid ta kuma saki murmushi a hankali tana mai kuma ayyanawa a cikin zuciyarta tabbas yazid ne kawai zai iya kawo cikas a wannan shiri na dasa na'urorin ɗaukar hoto masu motsi a gidan da wannan shiri ta kwana a cikin zuciyarta da niyyar washe gari za ta yi ƙoƙari ta riga mahmud ɗin yin wani abu sam zara bata bari muhibba ta koma can masaukinta ba haka tai ta mata magiya sai da suka kwana tare ko shakka babu shakuwa ce mai tsafta take shiga tsakaninsa a hankali washe gari bayan muhibba ta nufi sashenta ta shirya ta dawo ta yi jiran zara har ta farka bayan ta saɗaɗa da asibahin fari ta ajiye linkakkiyar takarda mai dauke da rubutu a jikin kofar motar yazid inda dole ya gani ko da ta yi nasara ajiye takardar murmushi ta saki a hankali tana faɗin kai ne kawai mutumin da zai iya lalata wannan shirin ko ba komai ko ɗin ba kwa jituwa hakan dalili ne na kuma tarwatsa tsakaninku da sani za ku rasa mulkin masarautar nan gaba ɗayanku sannan ku fice a masarautar cikin ƙasƙanci da ɗebewa juna albarka Tana ana faɗin hakan ta yi saurin gyara alkebar ta rufe fuskarta kana ta fice daga wajen gaba ɗaya ko da ta shigo duba zara nan ta makara wajen taya zaren shiryawa daidai da kayan da zarin za ta saka muhibba ce ta taya ta zaɓe gaba ɗaya yarinya ta cika da farin ciki gwanin ban sha'awa a haka umaima ta shigo ta tadda su tana mamakin yadda sabo mai karfi ya shiga tsakanin zara da muhibba lokaci guda hakan sosai yau umaima daɗi ko don ganin zara cikin farin ciki bayan rasa mahaifiyarta da yarinyar tai do mai ƙauna zara dole ne ya ji daɗin kasancewar muhibba cikin masarautar domin kuwa ta maido yarinyar wani bangare na farin cikinta da ta rasa sakamakon rashin mahaifiyarta da ta yi su duka ukun suka yi karin kumallo umaima zahara da kuma muhibba a nan falon su umaima idan ka gansu yadda suke gudanar da al'amuransu dole su burge ka muhibba sai saka musu cafta take suna darawa kamar ba gidan sarauta ba sosai suka baje suna jin daɗin moment ɗin giwa da jakadiya ne suka taho za su shige suka jiwa hayaniyar su zahara giwa ta dubi jakadiya da alamar tambaya a fuskarta jakadiya ta yi gyaran murya tana mai furta allah shi baki yawan rai ai wannan yarinyar bakuwa da aka yi a masarautar nan mai suna muhibba ita ce ta dawo da gimbiya zara'u da farin cikin da ta rasa ta ƙarashe tana mai kuma jinjina wa shugabar tata giwa ta yi shiru kamar mai nazari kana ta jinjina kai ta ce ƙwarai yarinyar tana da saurin shiga zuciya ban ga laifin zara'u ba hakan zai yi kyau idan za ta zama mai ɗebewa yarinyar kewa ta ƙarashe da ƙasaitaccen murmushi akan fuskata lokaci guda ta nufi falon su umaima jakadiya na biye da ita Muhibba ce ta so mu hango giwa ta yi saurin miƙewa alamun girmamawa kana ta risina tana kwasan gaisuwa haɗi da kabba giwa. giwa ta saki murmushin jin daɗi sanda su umaima da zara suka yi kamar yadda muhibba ta yi abin sai ya kuma burge giwa tana matuƙar son girma tana son mutumin da zai bata girma ya kuma aza mata ƙasa san bata lamunci raini ba shi ya sa ba koyaushe tasa take zuwa ɗaya da rahima ba sosai ta ji daɗi har ƙasan zuciyarta tana mamaki yadda muhibba ta ƙware wajen koyi da ɗabi'u da al'adun babban gida daga umaima har zara mamaki suke yau giwa ce ta shigo har falon su ita ko jakadi ya san zuciyarta bata aminta da wannan kauna da giwa take nuna muhibba ba yarinyar da san su san wani tushe da asalinta ba ita dai sam zuciyarta bai kwanta da yarinya ba musamman ganin yadda zuciyar giwa da na yarinyar suka haɗe waje guda tun daga haɗuwar fari kamar daga sama suka jiyo yari mai zira yana doka jakadi ya kira doku yankin da ke hanya darewa suke suna kwasar gaisuwa wajen yazid jakadiya ta dubi uwar gijiyarta kana taimata izini ta hanyar jinjina kai a hanyar matakala jakadiya ta iske yarima yazid da ya saurin zubewa tana kwasar gaisuwa jakadiya ina mai babban ɗaki yazid ya yi tambayar a hasale jakadiya ta kuma rusunawa za ta yi magana suka ji murya giwa na faɗin yazid me kake nema ne da safiyar nan a can falon su umaima kuwa tunda muhiba ta ji yazid na neman jakadiya ta san tarkonta ne ya ɗanu da haka murmushin jin daɗi kurum ta saki tana mai tana zara cewa an jima kaɗan za su je sashen gimbiya zinatu domin neman afuwar rahima yanzu na matuƙar huce ke furta ɗanki wanda kika fi so wanda ya fi kowa iya komai a cikin mu yana nema ya ɓata al'adun gidan nan tun kafin ya hau mulki duban sa giwa ta ba tare da ta furta komai ba kana ta nufi wata ƙofa inda zai fitar da ita sararin baranda da ke saman benen sai na shigewa giwa ta kuma dubansa kana ta ce ina sauraron ka yazid me kuma mahmud ya yi wannan kara yazid ya kuma furzar da huci ya ce kan me zai ce zai saka mana cctv cameras a cikin masarauta mami hakan karya dokan masarauta ne cin amanar tsari da tarihin masarautar nan ne sannan wulakanta babban gida ne irin wannan yanzu ina da tabbacin cewa kin yadda Mahmud ba shi ya cancanci gadin sarautar nan ba tun yanzu tun bai dale kan karagar ba gashi na yana nema ya kawo sauye-sauye a cikin masarautar nan yana nema ya rusa ya lalata duk wata al'ada ta cikin gidan nan al'ada ta tun shekara da shekaru yana nan ya kama na ɗabi'un yahudu da nasara a cikin gida mami masarautar nan ba za ta taɓa amincewa da wannan ba sam ya ƙarashe yana mai ci gaba da sakin huci yiwa da ta ji wani irin gumi na neman keto mata duban yanzu ta kuma yi kana ta ce baka ji da kyau ba yazid ta yaya mahmud zai kawo wannan batun cikin masarautar nan tun iyaye da kakanni ba a taɓa kawo batu mai kama da wannan ba hakan wulakanta ahalin gidan nan ne ta shi cikin tsananin tashin hankali kamar daga sama suka jiyo murya yarima mahmud yana faɗin a'a mami hakan ba wulakanta ahalin gidan nan ba ne hakan na nufin tsare ahalin gidan nan ne kuma ba gudu ba ja da baya kamar yadda ka faɗa yazid zai saka kamara a cikin masarautar nan ta kowane bangare domin tabbatar da tsaro a cikin masarautar abubuwa da dama sun faru a cikin masarautar nan kuma suna kan faruwa misali mutuwar mahaifina da aka ce ciwon zuciya ne ya ajalinsa mutuwar matata wacce ta kawai aka tsinta a cikin ɗaki sannan bacewar jafar da har yau babu shi babu dalilinsa ba ka tunanin duk waɗannan abubuwan da lissafa suna da connection ya ƙara shi ɗauke da alamun tambaya hannayensa harɗe ta baya ya tsaya a gaban yazid su duka suna fuskantar juna babu alamun koge zaune shakku da tsoro a tattare da mahmud giwa kuwa tuni kanta ya soma juyawa hankalinta ya kai kololuwa wajen tashi ba ta yi zaton mahmud ya je nisa haka ba lallai ta yi gangancin raina capabilities ɗin wannan dan mijin nata me za ta yi yanzu kafin mahmud ya tono sirrukan gidan shin anya ba ta yi gangancin uzura masa ya dawo najeriya ba ya za ta dawo da shi ya zo yana yakarta karfa maganar tal'udu ta tabbata cewar mahmud yaƙi ya dawo ya yi da ita dole ta san abin yi dole ta san yadda za ta taka mahmud burki da wannan shiri nasa da yake muryar yazid ta juyo yana faɗin kuma kana tunanin kashe maka matarka akai a cikin masarautar nan ko kana tunanin kashe mahaifinmu akai mahmud ya katse shi da faɗin komai zai iya faruwa a gida irin wannan ɗa zai iya kashe ubansa don ya gaji kujerar mulkin mahaifinsa cikin murya mai yanayi da kuka giwa ta katse shi da faɗin ha ba sadauki ya sa kake magana haka so kake ka ce cikin yan uwanka wani ne ya kashe mahaifinku dan ya gaji sarauta shin akan wannan mulkin ne rabuwar kai da zargi ke neman shiga tsakaninka da yan uwanka shin zargin ahalinka kake da alhakin mutuwar mahaifinku da matarka sadauki ban zaci haka daga gare ka ba da zuciya ɗaya na yi muradin ka da ka amshi jagorancin masarautar nan matsayinka na babban magajin mahaifinku da a ce na san abin da zai dawo da kai kenan rabuwar kawunanku da ahalinmu da ban yi burinka da au ba bana nufinka da komai daga kai har yan uwanka sai alkhairi amma ba zan so na ga kawunan ku ya harabe ba Mahmud kai ne babba a cikin ku kai ya kamata a ce ka haɗa kan ahalin nan sai gashi kana ƙoƙarin rabawa tun ina raye balle a ce babu ni na yi zaton zan iya dogaro da kai ko bayan raina ashe na yi kuskure ta ƙarashe cikin kuka kana ta nufi ɗaya daga cikin kujerun da ke farfajiya ta zauna tana kuka mahmud ya dafe kansa sannan ya nufi giwa ya duka a gabanta cikin kwantar da murya ke faɗin mami baki fahimce ni ba please kar ki min mummuna fahimta Latsa shi da faɗin ba na son na fahimce ka Mahmud. Ka bani kunya. A ko da yaushe ni da mahaifinku mun zaci kai ne zaka bi yadda yake tafiyar da mulki da kyawawan ɗabi'unsa da halayyarsa. Kuma kai ne zaka haɗa kan ahalin gidan nan. Ashe mun yi kuskure. Na gode wa Allah da mahaifinka bai ga irin wannan rana ba. Tabbas da wannan magana taka ita ce za ta kashe shi fiye da bugawar zuciya. Ta ƙara shi tana mai kuma sakin kuka daidai lokacin da Jamal ya shigo. Jiki a matuƙar sanya ya ganin mahaifiyar ta na hawaye dan ba ƙaramin abu ne ke saka ta kuka ba. sannan ga yayansa Muhammad duke a gabanta ga kuma Yazid na tsaye a gefe yana sakin wannan shi'umin murmushin nasa sai ya saka su gaba kamar TV Jamal ya dubi Yazid yana tambaya sa me ke faruwa Yazid me yake faruwa a nan me yasa mami take kuka ya yi tambaya cikin tsananin tashin hankali Yazid bai daina murmushin ba sai ma gyara tsayuwarsa da yayi yana faɗi me yasa ba za ka tambayi yayanku da kuka fi so ba wanda ya fi kowa nutsuwa da hankali na tabbatar yana da amsa da zai baka don na tabbata shi ne dalilin zubar da hawaye mahaifiyarmu da mamaki jamal ke duban mahmud da tuni ya miƙe tsaye yana aika yazid wani irin firgitaccen kallo jamal ya ɗan tako kaɗan yana duban mahmud yana faɗin yaya me yazid yake faɗi shin da gaske saboda kai mami take kuka kafin mahmud ya kai gaba shi amsa suka jiyo muryar mahaifiyar tasa tana faɗin jamal yayanku zargin ahalin nan yake yi yana zargin ahalinsa da alhakin mutuwar mahaifinku da matarsa ga share yana kokarin dasa na'urar kamara da za ta hango mishi abin da ke wakana a cikin gidan nan duda ya sani cewa yin hakan wulakanta martaban masarautar nan ne ta karashe tana mai kuma matsar kwalla lokaci guda jamal ke duban muhammad yana faɗin no yaya bai kamata ka yi haka ba yin hakan tozarci ne da al'ada da tarihin masarautar nan yaya idan akan mutumin da kake tunani ka gani ne jiya a cikin masarautar nan shi yasa kake yunkurin aiwatar da wannan abu ba na tunanin nima za ka samu goyon bayana kowace masarauta yaya suna da ɗabi'a da kuma tasa al'ada abin da kake shirin yi kamar buɗe wasu sirrika ne na masarautar nan da wasu kafi na tun iyaye da kakanni yaya am sorry but i don't agree with you either ya ƙara shi yana mai ƙara sa gaban mahaifiyarsa ya riko hannunta yana faɗa mami mu je ki huta this isn't good for your health mahmud ya bi mahaifiyarsa da kallo har suka fice kana ya maida da dubansa ga yazid wanda ke ci gaba da sakin shi umman murmushi lokaci guda yazid ɗin ke furta a hankali a hankali dai yaya zan tabbatar wa da kowa cewa kai baka dace ba sannan ni ne nan na cancanci karagan nan na fara daga cikin gida zan isa har zuwa ga waɗanda suke da alhakin naɗa sarki a masarautar nan ya ƙara shena mai kuma sakin murmushi kana sa kai ya fice fa'ad da ke tsaye daga kofar falon suka aika wa juna wani mugun kallo shi da yazid har yazid ɗin ya fice kana fa'ad din ya ƙara so ga yayinsa mahmud murmushi suka sakar ma juna fa'ad din na ƙoƙarin gaida shi ko ba a ce ba ka san mahmud karfin hali kawai yake kai a na fa'ar ke faɗin yaya don allah ka yi haƙuri da yazid ka yi haƙuri da duk wani halayen da yake maka baka cancanci hakan ba dan dafa shi mahmud ya yana murmushi sannan ya ce is okay fu'ad na san yanzu tun yarinta so babu wata ɗabi'arsa da take sabo a idanuna kar ka damu ka ji ko ya ƙara shi yana ɗan buga kafaɗarsa Jinjina kai fu'ad ya yi a hankali kana ya ce yaya dama akwai wani abu da nake so na faɗa maka wannan karan cikin tsananin nuna damuwa ya maganar tsoro da tashin hankali kwance akan fuskar fa'ad din mahmud ya masa kuri sannan ya ce ina sauraron ka fa'ad me kake son sanar da ni kasa magana fa'ade sai duban mahmud din yake da idanunsa wanda tuni sun sauya launi a hankali mahmud ya dafa shi fa'ad brother are you alright a hankali fa'ad ya jinjina kansa yana mai kokarin hado kalaman akan harshensa daidai nan jamal ya karaso yana sake murmushi haɗi da aika fa'ad din wani irin kallo Yarima Mahmud ya ce Fu'ad ina sauraron ka menene zaka sanar min Fu'ad ya soma kokarin saita kansa saboda irin duban da Jamal ke aika masa da ya soma yan kama kame Mahmud ya dafa sa Fu'ad ka nutsa ka sanar da ni abin da kake son sanar da ni Jamal ne ya katse zancen da faɗin yaya kaninmu na kokarin sanar da kai ne cewa yana son ya koma makaranta zai koma makaranta ya karatun da bai yi ba a baya haka ne Fu'ad ya ƙara da murmushi a kan fuskarsa yana mai tsare faɗin da idanu fuad ya ɗan shafa kansa kaɗan yana duban jamal lokaci guda ya jinjina kai alamun eh hakan ne haka ne yaya na yanke shawarar ina son na koma makaranta ya ƙara shi cikin tsananin rawar murya mamur ya ɗan dafa shi cike da tausayinsa kana ya janyo dokin wuyansa irin yadda babban wa yake wa ƙani suka nufi wasu kujeru na shakatawa da kenan nan farfajiya suka zauna fuad na yi matuƙar farin ciki da ka yanke shawarar koma makaranta kuma zan baka goyon baya na ɗari bisa ɗari ka ji ko so tell me wace makaranta ce ka yanke shawarar komawa dan furzar da huci kaɗan fu'ade kana ya ce ban yanke ba tukunna yaya ban zaɓi makarantar ba tukunna yarima mahmud ya jinjina kansa a hankali shikenan ka zaɓi duk inda kake so kuma ko a wace ƙasa ce sai dai a shawarce na fi so ka yi karatunka a nan gida najeriya idan da dama ma a jami'ar garin nan ta inda ba za ka yi nisa da gida ba don duban sa fa'ada ya cike da ƙauna kana ya jinjina kai ce insha Allah yaya a wannan karan ba zan baka kunya ba Mahmud ya kuma murmusa yana mai buga kafaɗar Fa'ad. Ya yi kyau Fa'ad, Allah ya riko da hannunka. A tare Fa'ad da Jamal suka amsa da amin. Kana Jamal ya dan buɗe murya yana faɗin yaya, a nawa shawara. Kamata ya tura Fa'ad can wani wajen ya je ya karatunsa. Zai fi ba da himma sama da idan yana gida. Bai kai aya ba Fa'ad ya girgiza masa kai, kamar mai karamin taɓa hankali yake furta no no ba na son na bar gida ba na so na je ko ina no no no ina so in karatu na anan yana magana yana girgiza kai yana kuma rintsa idanuwa haɗi da kame kansa saurin riko shi ya yana kokarin kwantar mai da hankali calm down fa'ad babu wanda zai saka ka tafiya makaranta da baka so kaji ko duk inda ka zaɓa nan ne za ka yi karatunka kwantar da hankalinka fa'ad ya masa ƙuri ƙwalla taɓa idanunsa yake furta thank you yaya na gode yahi mahmud ya kare shi yana mai kai masa runguma haɗi da ƙanƙame shi sosai kamar mai tsoron kar a raba su mahmud ya jinjina masa kai a hankali yana mai amsawa kana ya maido da hankalinsa kacokan kan fa'ad dan shi bai dafa adin iyakacin gaskiyar abin da yake son sanar da shi kenan ba yana ji a jikinsa akwai abin da yake ɓoyewa yana ji a can ƙasan zuciyarsa kamar akwai abin da yake tsananin damun yaron kuma yana so ya fitar da shi sai dai bai sanya zai fitar da abin ba amma tun da yanzu yana nan zai yi ƙoƙari ya taimaki ɗan uwan nasa da izinin Allah. Bari mu sa Jamal yana mai dafa kafaɗan Fu'ad yake furta ina maka fatan alkhairi dan uwa. Idan ka zaɓi yin karatu a nan ba damuwa. Allah Ubangiji ya dafa maka kanina A tare Mahmud da Fu'ad suka ansa, kana Jamal ya masa sallama ya nufi falon giwa. Hannun Fu'ad Mahmud ya dafa a hankali, ya ambato sunansa. Fu'ad ya dago yana dubansa. Mahmud ya ci gaba da faɗin kasan za ka iya yarda da ni ko? Fu'ad ya jinjina kansa a hankali alamun tabbatarwa. Gana Mahmud ya ɗora da faɗin sannan kuma ka san zan tsaya maka a komai nan ma jinjina kai da yi Mahmud ya gyara zamansa idan akwai abin da ke damun ka kar ka ji shakkun sanar da ni ka ji ƙanina babban yayanka yana saurare ya ƙarashe yana ma fa'ar kallon tausayi ka ƙaro murmushi da yi kamar zai magana sai kuma ya rungume Mahmud ɗin yana faɗin na ji daɗi da kake nan yanzu yaya dan Allah kar ka tafi ka bar mu kaji kar ka sake koma Spain ina matukar son kasancewarka a nan dan bubbuga bayan fu'ad yake yana mai furta babu inda zan sake tafiya fu'ad zan zauna tare da 'yan uwana a nan gaba ɗaya kaji ko fu'ad ya murmusa cike da jin daɗi su duka biyun suna duban juna cike da ƙauna jamal na ficewa bai zarce ko ina ba sai ɗakin giwa inda suka ƙume su biyu ɗin cikin ɗaki zuba masa idanu giwa ta yi sanda ya ci gaba da faɗin ɗa'autanki ya kusa kwafsa mami ya kusa ya bankaɗo sirrinmu in ba don allah ya sa na isa akan lokaci ba na yi imani da fa'ad ya buɗe bakinsa ya sanar da yaya mahmud komai duk abin da muka aikata rana hawar karamar sallah shekaru goma sha biyar da suka shuɗe ya ƙare shi yana sakin huci giwa ta miƙe tana murza hannunta da ke rufe cikin safa jamal kanin ku bai da hankali bai da wayo har yanzu idan mahmud ya san batun nan ba zai taɓa yafe mana ba duk da cewa saboda ku gaba ɗaya dukkanin ku hudu muke aiwatar da wannan abu da ba mu aikata hakan ba ina mai tabbatar maka ɗana da yanzu an jima da koranmu a cikin masarautar nan kana tunanin ba dan ina tsaye akan kafata ba da yanzu ba a ɗaiɗaita ni an kasa rana a masarautar nan ba ne yadda ake ganin duk 'ya'yan sarki abdul ni ce nan na haife su gaba ɗaya ku duka huɗun duk abin da muka aiwatar shekarun baya saboda nasarar ku ne malami na ya tabbatar min duka 'ya'yana sai kun yi sarauta tun daga kan yayanku mahmud har zuwa ɗan autan ku fu'ad jamala ya ɗago yana dubanta cikin wani irin yanayi lokaci guda ya furta amma mami yaya bai aikata laifin ba shin ya za a yi shi ɗin ya sarauta murmushi ta sakar masa tana mai shafa fuskarsa take faɗin kuɗin kun wadatar ko yayin ku bai aikata ba zai yi sarauta tunda kuɗin kun aikata ta ƙara shaida murmushi akan fuskarta lokaci guda ta ci gaba da faɗin na sadaukar da abubuwa da dama saboda ku ciki har da wani ɓangare na jikina ta ƙara shaida tana mai duban hannunta guda da ke rufe cikin bakar safan nan zaune da ita jamala yana mai furta karki damu mami na fahimce ki babu uwa da ba za ta yi komai don ceton yaranta da cikar burinsu ba wannan gidan shine asalinmu kuma shine tushenmu duk abin da kika yi kin yi ne domin amfanin 'ya'yanki domin ki rufa 'ya'yanki asiri domin mu dawoma a cikin wannan masarautar har ƙarshen mu. kuma ban taɓa da na sanin yin duk wasu abubuwa da kike umarta ta ba yaya mahmud na san ba zai taɓa fahimtar hakan ba saboda shi mutum ne mai son ƙalubalantar kowa shi ɗin bai san cewa zama cikin gidan sarauta dole ne sai kana da shiri ba murmushi giwa ta saki a hankali tana mai duban jamal lokaci guda take furta kafa kowa fahimta ta da cikin yan uwanka shi yasa nake matakar ƙaunaka nake ji da kai gwarzona ko da wasa kada ka bari fu'ada ya sanarwa yayanku abin da muka aikata wa yarinyar nan saudatu da ahalinta mun yi hakan ne domin kare ka raga masarautar nan da ba mu aikata hakan ba da yanzu mun jima da zama tarihi a masarautar nan jamal ya jinjina kai kwarai kuwa mami ba zan taɓa bari fu'ada ya sanar da yaya ba hasali ma lokaci ya da za mu ɗaga fa'a daga cikin masarautar nan mu tura shi makaranta can wata ƙasa mai nisa inda zai nesa da gida ya ƙara shi yana duban mahaifiyar tasa miƙewa tsaye tana dunƙule hannunta da ke rufe cikin bakar safan nan kana ta shiga girgiza kai tana furta a'a jamal ba na son wani daga cikin 'ya'yana ya sake nisanta ta fa'ad har yanzu yaro ne bai da hankali ƙwayoyin nan sun gama illata masa kwanya ina tsoron mu tura shi wata ƙasa ya je ya ƙara ƙoƙarin kashe kansa sanin kanka ne ya sha gwada hakan a nan gidan tun bayan abin da ya faru da wannan yarinyar saurata da ahalinta jamila ya furzar da huci a hankali ya ce kwarai kuwa mami ƙanina ya kasa manta da abin gawawwaki biyu fu'ada ya tsallake kuma abin tashin hankalin shi ne. shi ya caccaka mutumin takobi har ya mutu sai dai bai yi hakan da nufi ba ƙoƙarin kubutar da mutumin yake daga dakarun da na tura mami a wancan lokacin fu'ad yaro ne ɗan shekara goma sha uku kacal a duniya abin gaskiya dole ya taɓa mishi kwakwalwa ban taɓa zaton zan iya rayuwa da abin da ya faru ba fa'ad ya wahala cikin wannan rayuwa mami janjina masa kai ta a hankali abubuwan da ta aikata a masarautar nan na kuma zuwa mata daki-daki dan daga cin amana da mijinta ya mata ta ba shi kyautar baiwa a matsayin tukuici ya ci amanata da baiwar sannan ya auri baiwa a bayan idanta a wata tafiya mai nisan zango da suka yi shi da kyakkyawar kuyanga da ta mallaka masa abdul ya tozarta ta ya kuma ci mutuncinta ya wulaƙanta ta sannan bai cancanci yafiyarta ba ko da ya mutu dangin biya turai ta fi ƙarfin ta ya kishi da baiwa baiwan ma ta masarautarta sannan kuma a ce baiwan nan ta riga ta haifa mijinsu magaji ina hakan san ba mai yiwuwa ba ne ba za ta taɓa bari jinin bauta ya ƙwace mulki daga gare ta ba ko da kuwa cewa an ‘yanta mahaifiyarsa dabban bauta ba zai taɓa shafewa a jininsa ba har abada ta ƙarashe tunanin nata tana mai ci gaba da sakin huci. Oho! Yanzu na gane. Asalin Yarima Mahmud dama kenan? To amma ga dukkan alamu shi bai sani ba. Yana ɗauka ita ce dai mahaifiyarsa. Taɓija. Lallai akwai ƙura. Kuma sai yanzu na daina ganin laifin hibar da ta ce za ta kawo ƙarshen duk wani makirci na cikin masarautar. Domin kuwa an yi makirci kala-kala. Masu saurare, ku dai ci gaba da kasancewa da ni domin jin yadda za ta kaya. Mun gode muku da jimirin saurari.